ni an mutu na karshe da zabawa ta don da an san ballot ita din mika mu ina an kai kuwa da za a yi primaries din nan ni da faruku kuru da inabo sun ka iske masana'anta ta ta'ar restaurant duk wanda a birnin kabi ya san ta'ar restaurant lokacin nan nauna su suka zo da kansu su kawo kuɗi na birnin kabi local gamman waɗanda za a ba yanzu shi mai girma gwamna a tiko ba gudu wallahi ya san ko da ya shigo apc in an kace shi toshi primaries wallahi bai zakuwa take ban so in kama suna ba amma misali dr yahaya aleru dallo ba gudu dododo in duk ban san abubuwan da an ka yi na wata siyasa ba su waɗanda na sani don ko da aka yi ta kai su duka suka shigo apc ina ciki na riga su don mummuwan kawata zuwa duk wani taro da ka sani in dai ba kai ka gayyatan ko kace mutu mute ba wala ban zuwa gwamnati house ban zuwa gidan inabo ban zuwa gidan eh, ibrahim bagudu ban zuwa presidential lodge ko yanzu haka tun san da Musa ya rasu har bisa ga yanzu wala shekara bakwai an shiga takwas babu wanda ka ce ya taba gani na gidajen. Ma masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shirin namu na siyasa rigar yanci wanda muke kawo muku kai tsaye a tashar mota MS online television wato information management services tasha ce mai yunkurin kawo muku rahotanni waɗanda suka shafi siyasa. da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullun a yau za ku ji mu ne da hira ta musamman inda za a fi ɗibiri harotsiya daga bakin gogaggen ɗan siyasa kuma dattijon siyasa a nan jihar kebbi da ma ƙasarmu ta najeriya baki ɗaya wato alhaji abdulaziz bandado ranka kai daɗe mu ne maka barka da shigowa wannan zaure assalamu alaikum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 kamar yadda mai gabatarwa ya ambata sunana abdulaziz bandado an haife ni a nan garin birnin kebbi na yi karatun allo a makarantar malam raba kayanan zorama birnin kebbi inda na sauke ƙur'ani na yi a lare na yi iziya ishimaide da sauran karatu na addini sannan kuma <clears throat> na yi makarantar primary dita a central primary school na kare na yi government secondary school gwandu can ma na kare a inda <coughs> na je gaba ga a secondary inda na yi diploma in accounting sannan na je jami'a usman danford university kuma na yi digiri a economics to masha Allah ranka daɗe duba da cewa kai ne ciyaman na jam'iyyar apc mai mulki a yanzu na farko in na ce na farko ina nuhin ciyaman wanda aka yi na farko a birnin kebbi local government na jam'iyyar apc kai ne turan kai daɗe kamin ka rika wannan ciyaman akwai wani mukami da ka taɓa rikawa cikin wata jam'iyya misali sai da na fara gwagwarmaya saboda na daidai ina siyasa amma dai kamin dai ta hito hili sai 2008 zuwa 9 tun muna cpc lokacin kabiru ta nemo ya kawo ta muna muka yi gwagwarmaya muka tallata ta binni da ƙauye har ta samu karbuwa kuma a lokacin na so in tsaya ko kuma na hito na tsaya takarar dan majalisa inda muka yi gwagwarmaya da wani a muka je muka yi primaries a bahi sa'a da shi ya samu yi takarat bayan wasu sun zo sun anshe ta gare mu Ah, an yi takara alabi ba nasara ba an wace mu muka ci gaba da zama cikin jam'iyyar cpc din ah, aka zo aka samu wannan majat to kayan ma a samu maja din na yi takara chairman na birnin kebbi local government tare da shiko marigayi musa ibrahim ɗan ilele yana pdp ni aka tsaye suwa cpc muka yi dai aka yi gwagwagwa dai aka yi duk abin da ake yi siyasa ta yi zahi sosai kuma ta yi shawa so allah da bai bayi nasara ba shi ya samu nasara muka ci gaba aka zo aka yi maja ah, maja aka yi fito da jam'iyyar apc wanda yake kowa ya sani haɗaka ce tsakanin apc ah, tsakanin cpc da anpp eh, da acn ka zo aka haɗe aka hito da waga jam'iyya ta apc su can daga abuja suka ce a yadda mutum 28 su ne ake kira harmonization committee members so daga ciki mutum 28 ɗin ga akwai dr gwandu akwai shi ministan shari'a akwai atiku bunu akwai lati magajin garin birnin ke abakar zaki magajin gari akwai buhari bello akwai kanal inobawa shi ma ya rasu lokacin ma isha baya mai yana cike bai hita ba akwai su dan malikin argungu da ni dai ciki kusan ni daya karami muka rika aka ce a bamu mu rika wannan harmonization committee kamin wa'yanga yanzu daga kiran kansu yan apc su sun ka kawo su sun kai kaza wato akwai wasu yan apc na ainihi kenan akwai na ainihi saboda duk wanda bai cikin ga fatuttuka acn ampp da cpc to ya dai shigo amma su wa'yanga fatuttuka suna suka haɗu suka yi hmm. apc suka yi suna ma aka haɗa aka hito da da apc so daga nan sai aka ce a hidda mutum biyar a hidda chairman a hidda admin secretary a hidda organizing secretary a hidda publicity secretary a hidda ah, ma'aji so kuma nan sai aka ce a raba ita cpc dama da yake ta hewa kowa ya san cpc ta hewa jihar kebbi aka ce an ba mu mu gehen cpc former cpc an ba mu chairman da organizing secretary su ko ampp an ba su secretary su kuma acn an ka ba su uh, treasurer shine ali bature su ba su da hamayya sannan gehen admin admin secretary aka ba a tahiru mace don dama da shi da jarma argungu ne kowa sani suka yi npp so sai aka ba su ma ba su da hamaya to mu inda matsala take inda matsala ta samo ta apc tun asali gehe mu foma cpc saboda dan malikin argungu lokacin da muka yi cpc da aka zo su alira suka aishe wannan jam'iyyar sai ya koma acn tare da kabiru ta nimu duk suka fita suka bar mu daga nan kuma aka yi zaɓe aka faɗi sai so hukuma pdp to lokacin da aka haɗa ga sai ya dawo ya nuna shina son ciyaman na party na apc na riko mu ko gehe mu gehe a tiku bonu gehe bayan kun gama wahala da party an gama shi ya kaga ya koma pdp mu ko muna nan no. so kaga ta rabu mu gehen mu da an ka ba mu ciyaman mu kawo ciyaman da organizing secretary mu rabu biyu akwai gehen dan maliki da shi da dr haya dr nasir da su shehu marshal da su wasu awon wannan gehen mu ko da ni da atiku bono da shi sam ministan shari'a da su umar dan dangane su bashar matawalle su su mala abakar sudan gehen shi sam ministan shari'a kenan so mu ko muka zo muka ce a lallai sai dai mu mu ɗauki ciyaman to don na an kai ta samun matsala hat matsala ta yi nauyi aka ce to sai an zo an yi zaɓe tsakaninmu tunda an kasa samun maslaha so ina tuna aka turo sadiya wagga yanzu da a minista ta humanitarian aka ce ta zo nan kebi sadiya faruk mm. ta zo nan kebi ta yi zaɓe tsakanin wanga ɓangare da wancan ɓangare mm. so ni ina zaune ran nan sai dai a dan maliki argungu ya kira ne ya yanzu suna da mitin muje a argungu in same su wani jani iske suka ce to ga abin da an shawararsu ko kuma plan ɗinsu suna da plan a suna da plan b plan a shi ne dan maliki za su bar mishi takarar ciyaman da ainihin niya in zama okada da secretary ne shi ko dr haya plan b shine dr haya da shehu marshal former chairman na jiga local government shehu marshal jiga shi a plan din su don haka shi da su hakirin suka ban wa ga su ko suka zo suka iske ni wanga bangaren kenan namu dama daga cikin su na minista suka kira ni su kamar su sun ji inda nake bayan an yi haka na dawo sai suka zo suka iske ni muka ƙauyanta cikin restaurant ina muka zauna muka yi addu'a muka yi komai to abin da ya kawo su sun ji abin da muka yi a rugungu ina iya tuna waɗanda suka iske ni lokacin na akwai shi atiku bunu former commissioner na ox akwai umaru ɗan ƙane eh, eh, shi ma former executive ah, executive director federal mortgage bank wanda immediate first executive abin da eh, da malam abakar sudan da su abakar ardo suka zo dai suka iske ni to sun ji abin da muka yi don haka ni ko su ko ga ta su offer su ba su da wani plan a plan b plan a gare su a tiku bono shi za su ba ciyaman ko su suka yi da rika ciyaman ni ko an bani organizing secretary mukamin can da waɗancan sun ka ba tore a yi tare sai ga shi shi abakar malami da kai ne ya kira ni ya ce to abin da ya sa ya kira ni shine ya ji abin da aka yi shi wallahi bai dan malikin a dan maliki bai mai kawai bai mai lehin kai amma yana son mu wa fatin ga adalci a matsayi da wanda ka iya tun da na ga dan maliki argungu bai da turanci to yanzu a ce gudan ciyaman na jiha gaba ɗaya bai da turanci gaskiya ba mu fata mu adalci ba to kaji magana ta karya ni ne ko ne ji cewa to lalle magana ga tun da nasara aka son samu bari in hita batun wancan layi in komo da ma gidan da nake. jama'a masu kallon mu da sauraro kar ku manta kuna tare da tashar nan ta IMS online television wato information management services kuna tare da shirin nan naku mai farin jini shirin siyasa rigar yanci inda muke tattaunawa da masanin siyasa kuma mai fashin baki akan lamuran da suka shafi siyasa to Alhaji Abdulaziz Bandado za mu ta hutun takaitaccen lokaci ku dakace mu. barkanmu da dawa hutun takaitaccen lokaci yanzu kuma hirar tamu za ta ci gaba da na komo nan sai aka ce mu je ita sadiya wadda aka turo ta zo ta yi zaɓe kebi sai ta samu labarai cewa akwai yiwuwa a yi tashin hankali tsakanin gehen mu da wancan gehe sai ta ce to ita ba za ta zo kebe ba amma mu je kaduna mu same ta domin a yi wannan zaben kaga aka je kaduna za a rage mutane da sauransu duk wani tashi hankali aka sa ran ai ba za a yi shi ba haka faɗa muna muka ci Allah ya kai mu muka tashi daga nan kebe muka yi kaduna gidan aminu bello masari present governor na katsina shi muka zauna gidan shi kwalon shi da ni da shi abakar malami da dr hayya da atiku bunu da kanal enoba da marigayi magajin gari da ita sadiya da aka turo da eh, deputy speaker na buhari da marigayi cofe aka zauna nan aka yi jawabin da aka yi cewa tun da mun kasa shirya kanmu to yanzu za a yi zaɓe kuma da Allah ya an kai zaɓe na wanga ciyaman da ogara da sakatari duk wanda Allah ya baro Allah a rika a yi ta kuri'a tunda nasara aka so kuma aka zo aka yi zaɓe ni a organizing secretary a tiku wani shi a chairman acting shi kuma can da zuwa sai shi dan maliki ya ce ya yi stephen down for shi dr hayya da shi da shehu marshall don haka da mu da su za kara kuma aka zo aka yi zaɓe cikin mu ga mu eh, members ɗin ga na harmonization committee na apc allah ya ba mu da ni da atiku bunu shi ya samu chairman ni samu organizing sakatare an kai addu'a aka wace aka dawo lokacin congress zai yi da ni ga rigima ta yi rigima saboda duk mahi yawanci mutane sun shigo irin su shi zannan gwando irin su dododo irin su awa da wade manya dai waɗanda sun shigo duk mutane na na birnin kebe ni gani bai kamata in tsaya in ce still ina neman wannan ba don yan birnin kebbi mun sai ni decide cewa to bari in je in nemi kujera ciyaman na apc na birnin kebbi local government sai ni hidda kaina daga jiha kuma allah ya samu ka je muka fafata duk da yake ba a yi zaɓe finally dai aka ce dai ni ya kamata a wani don mu uku ka ne hito neman kujerar ciyaman na fati da ni da tambari bala da abdullahi ambursa amma finally su elders na fati suka kira mu Eh, da bello bagudu da shi minista shira da sani zauro da shi ali bature da sani dododo da buhari bello muka je nan gidan honorable bello bagudu muka zauna aka yi musasanta musasanta final dai muka ba su zaɓi cewa su da elders na party to allah su hisso guda cikin mu wanda sun haga ya cincinta mu saura mun yadda suka je suka ce to ba su wuri muka ba su yi suka yi meeting din da suka yi so haƙari suka ce to ni sun kaga na dace su a ba ciyaman na fati na birnin kebbi local kame an kai adresin kowa ce da allah ya sauka muka ci gaba da taya kai daɗe gashi duba da cewa cikin jawabinka ka yi bayani cewa ka taɓa takara a matsayin ɗan takara a ciyaman na birnin kebbi local government inda hakuka fafata tare da marigayi musa ibrahim na ilela turan kai daɗe me yasa ake ganin cewa ku 'yan siyasa kuna barin jam'iyyunku kuna kuma wata jam'iyya shin za a iya fassara wannan da cewa baku da aƙidar siyasa ne ko ya abin yake to a wannan magana da kai tana da muhimmanci sosai saboda ni kai na kamin in shigo cikin siyasa wannan abin na taɓa min zuciya amma sai da ni shigo ni gane cewa magana nan da an ce na zaune gwanin kokowa idan baka cikin lalurar siyasa baka iya gane matsalolin da a ciki to kuma mu mutane musamman uh, uh, mun jahilci ko kuma in ce ba mu ma fahimci ne ake ce mu aƙida ba saboda da yawa mutane an ka ce mutum bai da aƙida kila ya bar wani fati mutanen da sun ka a aƙida a zama cikin fati guda a ce tun sanda kake apc ko pdp ba ka taɓa hita ba shikenan a aƙida bayan shi akwai wani abu da aƙida ba shi ya aƙida ba ai wannan ba shi ya aƙida ba aƙida yana eh, nuhin principles mi zan iya ce principles da Hausa ka'idodi su a aƙida ya zama kana da principles amma wai don ka zauna cikin pdp duk ko apc duk abinda an kai ko daidai ko ba daidai ba kai shikenan ba kai ta ai ba ma dan siyasa kake ba sab kuma wallahi ina gaya ma eh, ah, yaya da a ce ma babu provision ko kuma babu dama na mutum kuma daga ga jam'iyya shi koma jam'iyya da yan siyasa ga koma yan yan siyasa ko dan sun ka samu dama wallahi da yadda za su ga samu yan siyasa hannu wallahi ba ta ba misultuwa amma yanzu ko shakkun in kai mawa ne ba daidai yana fitowa ya koma wani gehe dole kaka bari wani saboda irin abubuwan da aka cusa ma bakin cikin da aka cusa ma yan siyasa cikin siyasa to ba karami na ba in baka cike baka sani to masu kallon mu muna roƙonku da ku shiga ku da namu na subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa saboda ku ci gaba da samun rahotannin mu idan mun ɗaura. a ranka ya daɗe gashi Allah ya ƙaddari ka dawo cikin jam'iyyar APC to amma kuma mutane suna mamaki me yasa ba a ganin ka cikin wasu al'amura na jam'iyyar ta APC a duk lokacin da hakan ta taso to gaskiya ne da na fita apc ana batun a zaɓe na koma pdp bayan mun koma can ko na koma can daga baya kuma matsaloli su hakuma sawa da koma baro pdp amma ni tsakanin da Allah zan faɗa ma ba wai don ra'ayin kaina ba don wani ra'ayi kan dawo abin da ya sani dawo apc saboda musa dan illila musa dan illila da cijo ne kuma ya yi min abin da 'yan siyasa duk ba su yi don duk wanda ya tuwo iske ka ya baka magana ya neme ka kuma ya nuna ma duk yadda nake ganin na iya siyasa ko san siyasa ya kara min ilimi don ni na da ra'ayin yin kaushe shi yasa mutane da yawa ka gani na wani iri can daban ban zuwa duk wani taro da ka sani in dai ba kai ka gayyatan ko ka ce mutu mutu ba wala ban zuwa gwamnati house ban zuwa gidan inabo ban zuwa gidan eh, ibrahim bagudu ban zuwa presidential lodge ko yanzu haka tun san da Musa ya rasu har bisa ga yanzu wala shekara bakwai an shiga takwas babu wanda ka ce a taba gari na gidajen ka a kwanakin baya an yi ta wata tirka-tirka inda mutane suke ganin cewa ya kamata a ba 'ya'yan jam'iyya dama su yi zaɓe wato zaɓen da ake kira katu bayan katu wanda wannan zaɓen a kotu ta shiga ciki da kuma 'yan majalisu suka ga cewa ya kamata duk wani wanda zai iya hitowa takara ya aji mukamin shi wanda ba zaben shi aka yi ba da wata shida kamin zaɓe wanda ya dokar tsarin mulkin gudanarsuwa ta najeriya sashe na 84 sha biyu a cikin baka ya ayyana me za ka iya cewa game da wannan a wanga abu da aka zo da shi ni kato bayan kato na taɓa shiga takara an yi min shi kuma ni ji gamsu saboda haka nan ɗaya za a yi mai ga inda mun kai to cpc lokacin da ni hito haka nan ɗaya za a yi mai in ji cewa na gamsu don haka na yi takara ta kato bayan kato na yi ta dalilin na san kowane kuma in dai adalci aka so a yi ga lalurar siyasa wallahi babu abin da ya kai kato bayan kato. ga lalurar siyasa saboda nan kowa zai samu satisfaction cewa ba an yi mishi adalci amma duk wanga abu da gaji wai a ta yi consensus ko ayi kaza kaza consensus din nan da kaka ji ana haɗi wala ƙarya na duk wanda fati kaso wallahi shi aka shi aka goya ma ba baka ganin ana iya cewa wai maslaha ta domin ka 'ya'yan jam'iyyar su wandare ai babu maslaha ka hito kana so na hito ina so ah, misali wani ya hito yana so muna son fati guda mun kasa sasanta kama kuma ina gana da ma da wahala a sasanta kai to abinda a daidai kowa shi ta shi taho a eh, hito da jama'a te an yi abu kwai bisa kwarya mi annan matsala ciki ni duk wa'yan ga abubuwa ban ko ɗauke su matsala ba in dai mutum dan siyasa na na kwarya sai yana tare da jama'a mi kaka tsoron yi ƙato bayan ƙato ba jama'a ka siyasa ba to an ce ka to mutane su so su zaɓe ka to mi a jidali ranka ya daɗe ga shi mun ɗauka hira kuma lokaci na son shi muna halin nasa a gurguje me za ka iya cewa duba da cewa jam'iyyar kuta apc tana samun ta taburza ko kuma in ce wasu kalubale inda za ka ga 'ya'yan jam'iyyar ta kuta apc suna ficewa wasu kuma ana zuwa ana shiryawa da su ma'ana ana ƙara dawowa da su akwai waɗanda suka fita aka kuma sake dawowa da su me za ka ce game da wannan ba abin da ke kawo 'yan ga matsaloli illa kawai haɗama ta da babakere da son yin babakere da rashin adalci idan ba a sa haɗama ba ko ba a sa wani son kai ba wallahi sai kowa da ka san kasuwa ce ko da maki sai ka ci ta ita siyasa to amma munan birnin kebe ko jiha kebe muna da wata al'ada akwai wasu mutane na waɗansu da duk an ka kawo gwamnati su ganin suka idan ba su te sun ka hada wanga da wanga ba an ka to an ka rikici an ka yi ta samun matsala su kuma ba su cin abinci duk da ke ban so in kama suna ba amma misali dr yahaya aleru ba gudu dododo in dubban san abubuwan da an ka yi na wata siyasa ba su waɗanga na sani don ko da aka yi ta kai su duka suka shigo apc ina ciki na riga su don mummuwan kawata to amma na san gudunmuwar da sun ka basuwa to in an ka to an ka ce a maishe su banza to kaga ba a ɗauko zaman lahiya ba mu fara da bello ba gudu uwarsu guda ubansu guda da wannan jihar kebbi yanzu kai in ba rashin tunani da rashin hankali ba wani na zowa ya ce wai bello bai so a tiku kaga wani rashin kamar tunani na kuwa rashin hankali kai ka to ka ce ka hison kanen wanga wanda suke uwa guda uba guda ha a kai level ɗin da a taho wurin yin esco a ce duk wanda an ka san yaron bello na ni wallahi ba ban da wata hulɗa da bello don turan da ni bar apc har yanzu ba mu yi magana da shi ba tun 2015 ko waya ko wani abu wallahi ba mu taɓa yi da shi ba amma ita magana gaskiya a yi ta na san irin fafutukar da ya yi yana kira na lokacin nan ya bani shawara a matsayina na ciyaman kuma na san irin mutanen da ya jawo to yanzu a to a ce wai eh, duk wanda a esco yaro ne har a to da les ana haɗi wanga wani shi awwa akwai mutum guda balakatu aka ce mai ne yake kofa kola tare mun ka tashi aboki na yaron bello na tun tun tun fil azal shi kai mai wanki shi kai mai komai sa an ka sa esko amma da an ka to an ka karanta an ka ce wanga kawo shi an ka ce yaro wala an ka ce a soke shi to baka ganin kila ana tunanin bai cancanta da wannan kujerar ba shi yasa aka kawo wanda zai kawo ci gaba ga fati bayo ya taba ba san ne ya taba zama esko duk inda an ka hito ba a san bai cancanta ba sai yanzu ko sai da wata barka ta taso sannan mu koma gehen dododo na san irin wahalar da dododo ya wallahi cikin apc don shi ko ya rige a tiku shigowa na san san da wallahi ko interview wagga kamar irin wagga da muka yi da kai wallahi in za a yanta sai ya tiya nemo kuɗi kai ba batun tono asiri ba with due respect do do wallahi ko kuɗin da an ya ansa da sunan a yi interview irin wagga da hikai garan last 50,000 har an ka kai an haƙari ba a bani su ba kaga lokacin nan shi ka sa zuwan jiki ne da jini da abin da ya samu shi interview sannan wahala wagga iyaka eh, dama siyasa abu biyu ta kaso ko kana da kudi wala an baka da mai tallaka mai bakin ka wala aikin banza kai irin contribution din da dodo ya bai to ni ban ga wanda ya bada iri ne ba don duk inda an ka ta yawo na kamfen da ni an ka ta duk garin da an ka ta wallahi an ka fara kamfen har a ƙare dodo do bai zama sai murya ta ta shaki shi ka buɗe taro shi ka kulle taro to sannan da baya a to a ce wai bai so misa mutane ba su da hankali to kuma an ka ce wai ba don kai ne kai ba wai wai wai ba don jama'a shi kai ba ai shi har yanzu in ba don da ya ce ya aji matsayi ne na na na na na, na PRO kakakin jam'iyya ba ai ba sai sanna har yanzu shi a chairman na na na na sema ko mina na aka ce state emergency hour to amma a ce duk wanda an ka san yaro rena a sai kana ganin an ɗauko a zauna lahiya to mu koma gehen adamu aliru da su abba aliru shi mai girma gwamna a tiko ba gudu wallahi ya san ko da ya shigo apc in an ka ce shi toshi primaries wallahi bai da kuwa wato akan me don ko da ya shigo bai da kuwa delegate dai duk an kare wa ka zabe delegate kai to ko da ya to an kare an kare zaben delegate sati ne nawa to an kai ya samu ticket goyon bayan su ya samu don abin da ya samu ko da ya shigo su aleru ka san su yan siyasa ba ka tunanin kila su delegate din sun fahimci cewa ga dan takarar da zai iya kai fatin mu zuwa ga tudun na tsira shi sa sun ka zabe shi ko da ya taho alhaji an wuce wannan wurin an riga an wuce wannan wurin apc ba ta ko duk yan takarar da aka yin babu wanda a ranke ranke buhari bello na ya cincinta ko bai cincinta ba cika malamina ya cincinta ko bai cincinta ba wani ya addalin cikin su dr yahayana cikinsu akwai wanda ba jake ba akwai wanda ko najeriya bai iya riko to saboda haka ba wai batun wai eh, ga al'adar siyasa mu ba wai batun rashin cincinta na ba ko su yasa ba su zamo ba amma ita siyasa tana son wasu mutane su baka goyon baya kamar ya ce abba aleru yana ɗaya daga cikin waɗanda ya ɗaura bi gida gida inda an kai kamfen ɗin delegate wallahi yana mai yana cewa su zaɓi a tiku ba gudu kuma ga yadda an ka tsara ko da ba ka son tiku yadda muka yi primaries a tiku ba gudu modern primary school wallahi wurin nan kowa kai kasan dai ko baka zaɓai ba ya ce don open ballot an kai aka ɗauko shi ina bu shi ya agent na a tiku ba gudu ahmed bawal shi ya agent na na dr yahaya tambari bala shi ya ajiye na, na, na buhari bello to duk wanda ya taho an ka baka ballot paper ga shi ho wanda an ka turo wanda ba ko dan jiha ga shi ka nuna ma wa kina so in ka ci sai ka faɗa wai sai ka nuna ma wai wanda abin ga sai ka ɗauki kai baka rubuta da don da ka rubuta ana tuma baka zaɓi a tiku ba kuma su sun ka kitsa wannan ka miƙa ni an last mutum wanda ya kulle zaben jihar kebbi a matsaya na ciya wannan birnin kebbi local government don sai ka zauna an taho an sa delegate ɗinka duk sun zaɓa birnin kebbi local government ita ta ƙarshe abinda mu haka dan mai ƙuri'a 199 don ward goma sha biyar gare mu ni an mutu na ƙarshe da zaɓawa ta don da an san ballot ita ni miƙa ma ina ba an kai kuwa an ka rubuta an ka abega. shi ko dr hayya ba don Allah ya riga ya kawo a tiku ba da muna sa lokacin na shi shi zai doka ƙuri'an nan saboda shi already cika kame a kanan ga yadda mun ka ya jayi don ban ga ajan ne cikin wayannan ba so kaga a taho a ce wai wayan ga da baya a ce ba su son mutum ko kuma eh, gashi gashi a ce duk wanda a mutumin su ko mai rike da mukamin esko ko wani a ɗebe shi a tsantsame shi wai a hisai to kana gani an ɗauko zaman lahiya an ɗauko ayi siyasa to shi shi kenan sai ɗaya su kama hanya a to bayan gama tsaye da yan takara ba su da yan takara ba su da esco na local government ba su da na jiha ba su da north sai an ta haɗe yawon kamfen tun da sassaƙa su an kai ɗaya su ta suna bin mutane ga sunan suna wa siyasa su adda jama'a ina zai yi haka nan kai bari in faɗa ma magana ta ƙarshe wallahi ran da za a yi primaries ɗin nan ni da Faruku Kuru da bo sun ka iske har masana'anta ta ta'ar restaurant duk wanda a birnin Kabe ya san ta'ar restaurant lokacin nan nauna su suka zo da kansu su haka min kuɗi na birnin kabi local gamman waɗanda za a ba Esko wallahi Kuru da kai ne ya faɗa mai ce ko kuɗin ga da ka gani wallahi man abu ya ranto mana su don mu ba mu da kuɗi to shi yanzu wanda ya wanga abu aka zakuwa a ce wai a hissai sannan kuma wai don ya haita ya koma wani wuri kuma a ce ya yi lihi to shikenan a aka so shi so muddin ba bar wanga abu ba da muke yi nan jihar kebi mutum ya taimake ka da baya a taho a yi mai godiyan mayu to wala bai zai a bar hita fati lokacin da atiku bagudu ya shigo apc nan garka gidana na ya ciyaman na local government service commission da wani bello dogo yana na yara su can hilin sarki shi sun ka kira ne na zoban ko gida suka zo min da weba wagga ta a cikuru allah ya sa hannu ni kira ciyaman na nasara da da diba ni ga ciyaman na ward biwa da sabo ni kira shi to sanu ne samu su hannu sannan an ka je primaries kamar ni ga ma ai buhari bello shi ya muke loku kusan ce lokon mu yake wa nana amma ban zabai ba ne ba ina bubbalo ita amma da ba da an ka tota ya ta fara ta ya baban za an ka mai san ba abin nan aka shiryawa a matsayina na ciyaman na birnin ni tun kamewar haka ni ni gaban iya laluwa na ne aji ban damu da bacin da za a yi min ba saboda babu wanda a dole in wa siyasa dama cikan cikan malami na muke kam guda bai samu ticket ba don haka sai ni ga babu dole in sai in APC tunda habba a san ba ana iya a yi ta campaign a yi mi da mi ba a wada min ba a matsayina na ciyaman to in wa in wa siyasa to ni tun da wuri wuri ni ba kaina lahiya an kai ta baci ni ce na yadda amma dai aqida ta da abinda nika wala ba mai canza mai ita ni bayyuwa ina cewa wala wasu ka gudanar min da mulki sai dai aje musu a te duk wanda aka so a bashi amma ni ban zama a stooge kawai wai wai a jikana'ika kuma ba wai ga siyasa ba ko aikin gwamnati wallahi ni ban yadda a yi mai haka nan aiki na dole a bani abina in yi shi to ranka daɗe da karshe wani irin kira za ka yi majam'iyyar ku ta apc da kuma al'ummar jihar kebbi baki ɗaya a gurguje to jam'iyyar apc tsakani da allah in don matsala an riga an samu matsala amma yana yiwuwa ita siyasa babu sanda baya iya gyaran ta in har bukatar gyara ya taso abinda a gyaran ta duk wanda adda haƙi a ba shi haƙi ne babban matsala a ce siyasa yau gata amma a ce mutane 'yan kalilan ko mutum guda ko mutum biyu suka deciding ga duk jiha ba daidai ba ne to amma bayya a ce mutum guda shi zai yi esco ɗin zuru kai kana ɗan bin kai ko mutum guda shi zai azama mutane zuru ɗan takara to da duk an kai haka na an biɗo lalata fati a bari kowa a bashi yanci ne a bashi dama te in ta gagara a dawo nan wurin manya su gyara to babban ma matsala yanzu kuma sa matsala can garuruwa ku to bin kai ba kuma san wanda za ku iskiya ba babu akwai ciyaman na fati ba shi ke mi shi ka yi shi dai aje kana yi ka Mi na na ciyaman na fati ai lokacin da aka bar mu ciyamomi dama to ba ba wai ga gwamnati ɗaya ba to inda an kai to tun ga lokacin Obasanjo an lalata lalurori tun da muna ji yanzu a ce APC wanda a obanta a shugabanta gwanna jaga to kai a gwanna kai a shugaba ya za a samu adalci a ce ta national gaba ɗaya misali shugaban ƙasa to kaga dori ba haka na ba dori ciyamomi na da na local government da na jiha da national suna da suna da muhimmanci suna da kima ciyaman na, na national sai shi aika kama shugaban kasa shi taho ciyaman na state yana iya kiran wannan ciyaman da local government yana iya kiran ciyaman ana mutuntawa amma yanzu babu wannan duk inda eh, ciyaman sunan ciyaman ɗaya kake sai ka jira umarni baka iya komi to ya za a yi siyasa ta yake haka nan Hata hatata da jama'a jihar kebbi shi na number one allah ya sa a yi zaɓen ga lahiya a ƙare lahiya sannan kuma ina ba magoya baya da 'yan fashi shawara da allah siyasa kada mu ɗauke ta do or die appear mu fa magoya baya mu ɗaya na amma su shugabannin na wallahi duk abin da tsakanin suna ya ɓoye shi to ka taho a kan wani ka te ka yi hwada da wani ka ci mutuncin wani ka yi mai kazahi ka yi mai wani abu can ko a yi dambe ko a yi kashe kashe bai dace ba wanga ga fati biyu akwai apc akwai pdp kuma gorsu kan duk yan binni ka bina don haka in ba ka so wanga ka so wanga ta rage naka ka to ka zaɓi wanda haka so bai kai a yi ta wace wace kamar yana gani ana ta yi cikin eh, facebook in mutum ya hita a yi ta ɓaci dai kwana biyu sai ya dato sai ka kaka don haka a bar hito Allah kada a hicina mu yi siyasa ta, ta, ta ilimi ta cancanta duk wanda ka ji kana ta mutuncin juna duk wanda ka ji kana so ka je ka zaɓe shi mu dai fatan mu Allah ya zaɓan muna abin da ya zama alheri ga jihar mu ga Najeriya baki daya. Masu kallon mu da sauraro duka-duka a nan za mu ja labulen linzamin wannan shiri. A bisa ga haka muke roƙonku da ku shiga ku danna mana subscribe ku kuma danna alaman ƙararrawa. saboda ku ci gaba da samun rahotanninmu idan mun ɗaura mun gode